ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Alƙalamin ƙadara kashi na hamsin da takwas. Iya amince kawai yake iya buɗe ma wannan sirrin kaɗai cikin dubunnan da bata sani ba. Bai san me zai faru a filin alkiyama inda duk duniya za ta ji sirrukan shi ba. a hankali tsoro mai tsanani yake maye gurbin kunya da yake ji ami kuwa kamar an dasa ta numfashi ma a hankali take yin shi saboda tashin hankalin da take jin ta a ciki da kyar ta iya cewa shekarun da yawa altab kuma ya riga da ya wuce kar ka bari ya dame ka kana ji na kai altab ya girgiza mata bai wuce ba matsalar kenan shi ma ya ɗauka ya wuce amma san bai wuce ba Ami ya kira a wahalce bai bari ta amsa ba ya da faɗin ta haihu yara biyu mace da namiji yara na ne ami abuja rafik idanuwan shi ya buɗe a hankali yana jin kamar mota ta taka shi dan jikin shi kamar ba nashi ba haka yake ji yaya ya ji murya zafira miƙewa yake fauzan ya taimaka mishi ya tashi hannuwan shi yasa yana dafe kanshi da ke juya mishi kamin komai so ma da mishi a hankali Yaya, wannan karan Arab ce ta kira shi, kalanta yi, fuska ta ta kumura da alamun kukan da ta yi. Dan murmushi ya mata, dole yana jin ƙirjin shi kamar zai buɗe gida biyu saboda ciwon da yake ji yana mishi. Ina nuri? Ya tambaya, dan ɗaga mishi kafaɗu ta da ke fasara ita ma bata sani ba. Kame ya soma ƙoƙarin miƙewa tsaye. Ina za ka je? Fauzan ya tambaye shi. Ina son magana da nuri, ya amsa. Fauzan ya girgiza mai kai. yaya ka zauna mu zauna anan kawai su nuri ban san me ya same su ba yau ka bar su su nutsu tukunna kallon fauzan ɗin yake yi sosai kame ya limshe idanuwan shi ya fara jero inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yadda yake jin zuciyar shi za ta fito daga kirjin shi da tunanin ba jini ɗaya bane yake yawo a jikinsa shi da su fauza a hankali ya buɗe idanuwan shi muryar shi can ƙasa ya ce ban haɗa jini da ku ba fauzan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ƙarasa girman magana da nuri ta masa na danne shi kokawa yake da numfashin shi amma ya kasa samu ya daidaita idan bai kasance dan nuru da dadi ba ta ina zai fara su waye iyayen shi me hakan yake nufi da duka rayuwar shi ba asalin shi kaɗai hakan zai taɓa ba duka rayuwar shi kacokan za ta canza daga sanin da ya mata da zuwa wani abu na daban don allah ka daina ka daina cewa haka yaya ni ba na so wallahi harub ta ce kuka na kwace mata sai kuma ta matsa ta kwanta a jikin zafira da ita ma kukan take numfashi rafik ya ja yana saukewa kukansa na ƙara mishi nauyin da yake ji a ƙirjin shi juya ya fice daga ɗakin duk da kiran da ya ji suna mishi bai jiyo ba kai tsaye ɓangaren nuri ya wuce yana tsaye a bakin ƙofar ɗakin ta haɗi da ƙwanƙwasawa muryar ta adishe ji ta ce ya shiga murfin ƙofar ya murza yana wucewa ya shiga ɗakin ya ƙarasa gefen gadon da take zaune a ƙasa ya zauna yana ɗora kanshi a jikin ƙafafunta nuri ƙirji na ya min nauyi zuciyata kamar za ta fito ke ji dan allah ki mun bayani yadda zan fahimta kuka take da yake jin sautin shi da wani irin yanayi bai sake magana ba bai kuma ɗago kan shi daga jikinta ba ya kyale ta ta samu nutsuwar faɗa mishi ko me yake faruwa hannu nuri ta sa ta share hawayen da yake bin fuskarta murya na rawa ta soma magana ko duka kun san labarin matsalar da na samu da dangin dadinku a kan rashin haihuwa da ban samu da wuri ba kun san yadda na bi shi ƙasar waje ba ku dai san cikin ƙarya muka yi ba mun ma dange shi ƙarya da ina da ciki kamun mu tafi ta ja numfashi mai nauyi ranar da rafi ke shigo rayuwarsa na dawo mata kamar lokacin komai ya faru hannunta na damtsa cikin na dadi idan hankalinta ya yi dubu kowanne a tashe yake ya zan yi ta tambaye shi tana ji wasu hawaye suna ciko idanunta hannun shi zame daga cikin nata bai damu da mutane da ke cikin airport ɗin ba don nutsuwarta ta fi mishi muhimmanci akan komai a lokacin fuskar ta yi talaba cikin hannuwan shi yana faɗin ki numfashi hafsatu kai ta ɗaga mishi tana ƙoƙarin yin abin da ya ce babu abin da zai faru zan faɗa masa cikin ya zube bayan mun isa dada ba za ta yadda ba za ta gane ƙarya ne nuru ta ƙarasa hawa yana zubo mata zan faɗa mata har sai ta yarda kina ji na babu wanda zai saka ni ƙara aure kuma ba zan jima a nan ba na ce miki ina neman transfer abuja za mu koma insha allah mu yi nisa da su komai zai yi daidai ki yarda da ni ba sai ya buƙaci wannan ba yarda da shi ba zaɓi ba ne a wajenta abu ne da ya riga da ya gama faruwa sai dai haranta tana tsoron dangin shi ba ta son tashin hankali damuwar da ke fuskar shi yasa ta ɗan ɗaga mishi kai tana ɗora murmushin ƙarfin hali a fuskarta shi ma murmushin ya mata yana goge mata hawayen da ke fuskarta haɗi da riƙe hannunta suka fara taka don fita daga airport ɗin baki ɗaya hakan kuwa suka yi bakin kofa suka zo inda masu tasi ke ta hada hadarsu ta yau da kullum suna tsaye da ya fi sanya musu shatar taxi din duka da za ta kai su gida suka ji an musu sallama Nuri ce ta amsa mata tana juya ta kalli mata da take da tabbacin ta bata wajen shekaru hudu ko ma fiye da haka murmushi ta ma Nuri da wani yanayi a cikin idanunta da Nuri ta kasa fassarawa hannunta da ke rike da abin saka yara ta bi da kallo kamin ta sauke su akan yaron da ke ciki yana bacci wani irin yanayi ta ji a zuciyarta da ke alakanta shi da yadda take neman haihuwa ido rufe don ji ta kamar ta kwace yaran da allah ko zaki duba min shi in ɗauko jakata dadi ya buɗe baki zai magana nuri ta saurin faɗin babu matsala murmushi ta sake ma nuri tare da cewa na gode sannan ta juya ta wuce yaron nuri ta kalla da ba zai wuce wata biyu ba ta jiyo ta kalli dadi kalle shi dan allah kamar ɗan larabawa wallahi farin cikin da ke fuskata ya sa dadi faɗin masha allah yana da kyau kam amma na san wanda zaki haifa sai ya fi shi kyau insha Allah murmushi nuri ta yi a kunyace tana sake kallon yaron sosai ya shiga ranta ba ta jin nan kusa za ta manta da hoton fuskar shi watsi ta ga yayi da ya sa ta faɗin bismillah tana tsuguna ta kai hannu ta taɓa shi takardar da ta gani a gefen shi aje ta ɗauka tana juyawa ka karanta don Allah haka rubuta a baya da manyan baƙi, da ya sa ta doka a tsorace tana miƙe haɗi da ce ma dadi kaga takardar ya karɓa shi ma yana duba rubutun haɗi da miƙa mata ya ce mai da inda kika gan shi matanan ma ta daɗe ko ki jira in shiga in duba ta mu tafi kai nuri ta jinjina mishi jikinta a sanyaye cikin airport ɗin dadi ya koma sai dai ya neman duniya bai ga matan nan ba a hargitse ya dawo wajen nuri ya faɗa mata zuwa lokacin su dukansu sun tsorata ita ce ta yi ƙarfin halin saka hannu ta ɗauki wannan takardar tana buɗewa amincin allah ya tabbata ga wanda yake karanta wannan wasiƙar ban san me zan ce ba don allah duk wanda ya tsince shi ya riƙe shi da amana dalilai da yawa ba za su sa in ya riƙe shi ba a kira shi da rafik Shi ne alfarmar da nake nema na gode cikin wani sabon tashin hankali nuru ta miƙa dadi wasiƙar shi ma ya karanta yana faɗin wani wani irin rashin hankali ne me haka abin da yake faruwa a fim shine wata mahaukaciya take son ta yi a fili ba ta da hankali wallahi ba ta da hankali sam ki tsaya in sake dubo ta bai ma jira ya ji amsar nuru ba ya wuce yana sake komawa numfashi nuri ta sauke mai nauyin gaske roƙon farko da ta yi ma rafiq a kirjinta ta ji shi har cikin ranta ba za ta taɓa manta yanayin ba har mutuwarta magana ta ci gaba da yi babu neman da dadi bai mata ba amma bai ganta ba na haifa ma da shi sosai kamin yadda muka ɗauko ka zuwa gida dadi a tsorace yake ni na tabbatar da cewa ya yarda mu faɗa ma danginsa cewa kai ne jaririn da na tafi da cikin shi in ya so mu tattara mu koma abuja da zama kar asirin mu ya tonu duk da haka sai da muka yi sati da dawowa babu wanda ya san mun dawo kamun dadi ya sanar da su dada ko kaɗan ba su kawo komai a ransu ba asali ma ka siya min mutunci da ban taɓa samu a idanunsu ba rafik ka zama min haske a rayuwata ka samo min farin cikin da ban taɓa tunanin samu ba asibiti muka je domin shawara don ina son in shayar da kai ko yaya ne ina son samun wannan kusancin da kai tunda jini na baya yawo a jikinka shekarar ka uku Allah ya bani cikin fauza ba san ya zan faɗa maka ka gane ba baka kwanta a cikina ba baka fito daga jikina ba wallahi ƙaunar da nake maka mai girma ce ka yi haƙuri ban faɗa maka ba ka yi haƙuri na ɓoye maka ka yi haƙuri ta ƙarasa da kuka mai tsima zuciya san kai minti goma a haka kamar rafi ga ɗago yana miƙewa maganganun ta yawo suke mishi ya san ta inda zai fara tauna su ba ne. yana buƙatar shaƙar iska daban da ta gida ina za ka je gida ya amsa ta rafik lamshe idanuwan shi yana buɗe su kaina ya min nauyi ban san me ya kamata in yi ba ban san me nake ji ba nuri gida nake son tafiya Shi ne abu na farko da ya zo kaina dan allah karki hana ni hannu ta sa ta goge fuskarta tana kuka ta ce mishi kaje ka ɗauki dukkanin lokacin da kake bukata dan allah karka manta ɗana ne kai ko me ya faru ɗana ne kai babu abin da zai canza haka kai kawai ya ɗaga mata ya wuce yana jin zuciyar shi na gaya mishi ya kamata ya faɗa masa fauzan ya tafi amma ba zai iya ba yana jin wani agogo da ke yawo a cikin jikin shi yana sanar da shi akwai ƙayyadajjen lokacin da yake jira komai ya tarwatse mishi baya so ya yi breaking dan a gabansu Gara ya bar gidan tukunna in ya samu ƙarfin fuskantarsa sai ya dawo zuwa yanzu ba zai iya ba fita yayi yana barin gidan da sauri haka ma da sauri ya taka zuwa bakin hanya ya samu tazi da za ta kai shi gida dan ba zai iya jiran isa ba bai ji gaba ɗaya ƙarfin shi ya ƙare ba sai da ya ji ƙafafunsa a cikin gidan shi tukunna tura ƙofar ya rufe yana zame jikin shi ya zauna ya jingina bayan shi da ƙofar ya saka hannu yana goge zufa da yake ji a fuska shi ɗana ne kai rafik wallahi ban taɓa buƙatar haɗa jini da kai ba kamin in ji haka ɗana ne kai duk da baka fito daga ciki na ba maganganun nuri ke mishi yawo ji yake kamar ko ina na jikin shi a buɗe yake da sababbin ciwuka maganganun da kamar gishiri a cikin ciwuka yake jin su hannu ya sa daidai kirjin shi inda zuciyar shi take yana murzawa ko zai samu saukin abin da yake ji sai kuma ya ja kafafun shi ya haɗe jikin shi kamar mai jin sanyi ya rasa inda zai tsoma ran shi ya ji sauki ko ya yake ya rasa ya zai ina zai saka jikin shi kayan shi ma nauyi yake ji sun mushi da zai iya tashi ya je ya sakar ma kanshi ruwan sanyi watakila da ya samu sauƙi amma baya jin yana da wannan karfin numfashi yake fitarwa sama-sama mai sauti saboda ciwon da zuciyar shi take mishi yadda yake ji ya sa shi tsammanin ko raɗaɗin fitar rai ne ko mutuwar shi ce za ta riske shi hakan ya sa wani tsoro mara misaltuwa ya diran mishi baya tunanin ya shirya ba shi da tabbas akan cewar ayyukan shi za su ishe su zaman lafiya a kabari sai dai yana da yaƙini kan rahamar Allah yana da yaƙini kan sauƙin da mutuwar za ta sama mishi a yanayin da yake ciki dan bai san ta inda zai fara gyara hargitsin rayuwar da yake fuskanta ba shuga tasnim ta kira shi muryarta a tausashe ganin yanayin da yake ciki don da ta fito ta hango shi a zaune ya dunkule jikin shi waje ɗaya ta san ba lafiyar shi ba sai yanzu da ta so kusa da shi ta tabbatar da hakan idanuwan shi ya sauke a cikin nata da wani irin yanayi da ya sa zuciyar shi karyewa ciwo ne shin fada a cikin idanun shi hannu ya mika mata ita kuma ta kama tana jin yadda ya damtse su kamar zai karya mata yatsu hakan ya sa ta tsuguna babu shiri ta sa ɗaya hannun nata ta tallabi fuskarsa yanayin yadda yake fita da numfashi na sa hawaye tar mata a idanuwa ba ta san me ya same shi mai girma haka ba bata sani ba ballantana ta san yadda za ta sama mishi sauƙi ko ya yake gani ta yi tsugunan ba zai mata ba sai ta samu waje ta zauna sosai tana sakin fuskar tashi ta kamo hannun shi shi ma ya matsa ta riko shi jikinta sosai da sauri ya zame hannuwan shi daga cikin nata ya zagaya da su bayan ta ya riƙe ta gam bai san me yake nema ba ji yake kamar ta raba sauƙin da take ji tare da shi kam ya tuna yanayin da suke ciki ita da shi da ya ƙara mishi wani sabon ciwon zuciyar ka daina ka daina ƙoƙarin danne abin da kake ji hakan kawai na da nashi ciwon na daban tasnim take faɗa mishi don ta sarar ɗan ciwo ko da bai kai nashi ba ta san yadda rayuwa take tura ka sai ta kai ka bango kuma hakan baya mata wasu lokutan sai ta matse ka a jikin bangon ta takura komai na duniyarka ta sa ƙarfin da ya rage maka shine wanda kake amfani da shi wajen yin numfashi ƙirjina yana min ciwo rafik ya faɗi a wahalce sake rike shi ta yi gam tana faɗin ka daina riƙe abin da kake ji numfashi yake ci gaba da yi cikin ƙoƙarin sanya daidaita kan shi bai san me take nufi da ya daina riƙe abin da yake ji ba in kuka za ka yi ka yi in wani abu kake son fasa ka tashi a raka ka akwai abin fasawa da yawa a gidan nan ko me kake jin yi idan a kaina za ka huce ka yi ka yi ko me kake tunanin zai sama maka sauki shuga don allah ganin ka a haka na karya min zuciya kai yake ɗaga mata tun da ta fara magana yana zame jikin shi daga nata ya sauke idanuwan shi a cikin nata yanayin muryarta yanayin fuskata yadda take kallon shi da wata irin ƙauna da bai taɓa tunanin tana mishi ita ba ya sa shi jin wani abu na buɗewa a ƙirjin shi fashi yake ja yana fitarwa da nauyi kamin ya ji wani irin abu mai ɗumi-ɗumi na bin fuskar shi hannuwa sinim ta kai tana tallabar fuskar shi yatsunta da yake ji suna share mishi abin da yake bi mishi kunci ya tabbatar mishi da kuka yake hannuwan nata ya kama yana sauke su daga fuskar shi Da bar mashi hawayen shi su zuba Dan ya tara su na tsawon lokaci bayan kanshi ta zagaya da hannunta ta riƙo shi bai musu bai kwantar da kanshi a jikin kafaɗarta yana wani irin kuka da take ji har ƙasan zuciyarta kuka yake kamar karamin yaro ba zai kuma ce ga ranar karshe da hawayen nashi suka zuba ba ko a yarinta balle kuma da girman shi amma yanzu kuka yake na rashin tabbas ba shi da shi akan asalin shi kuka yake na girman ƙaunar da ke tsakanin shi da nuri ɗana ne kai rafik wallahi ban taɓa buƙatar haɗa jini da kai ba kamar in ji haka ɗana ne kai duk da baka fito daga cikina ba maganganunta yake ji a zuciyar shi kuka yake sosai na yadda bata taɓa nuna mishi bai fito daga cikinta ba kuka yake na ƙaunar sufauzan da ya samu kuka yake na ciwon jinin su baya yawo a jikin shi wannan kukan shi yake yi da wani irin ciwo kamin ya fara kukan inda rayuwa ta kawo shi kukan yadda bata bashi halin tana matar shi da yarinyar shi ba hannun tasnim da ya ji dumi akan bayan shi tana shafawa cikin sigar lallashi ya sa shi jin rashin adalcin da ke cikin zamansu da ya ƙara fito da hawayen shi bai san me ya same shi da kuka ba yau amma duk ƙaramin abu da ya tuna kamar ƙarin dalili ne na yin kuka a wajen shi a yadda yake ba tare da ya ɗago da kanshi ba ya miƙa hannun shi kan ƙirjinta yana jin yadda bugun zuciya ta yake harba a tafin hannun shi in har abin da yake ji a yanzu ciwon zuciya ne yana jinjina ma ƙoƙarinta yana jinjina ma yadda ta iya zama da ciwon na lokaci mai tsawo haka tana buƙatar sauƙi ita ma su dukansu suna buƙatar sauƙi dago kai daga kafaɗarta yana sa hannu ya share hawayen shi kamin ya dafa ƙasa yana zame hannunta daga jikin shi yana miƙewa da idanuwa ta sinim take bin shi ba tare da ta ce mishi komai ba idanuwan dai ta raka shi da shi har ya bar wajen yana tafiya kamar wanda ya sha wani abu ɗaki ta so wucewa ita ma amma ba ta jin ƙarfi ko kaɗan a jikinta da haka ta matsa jikin bango tana jingina da shi wasu siraran hawa yana zubo mata da dukkanin abin da take da shi ta yi amfani tana danne son tambayar rafik abin da yake damun shi saboda har kasarin da take jin yadda ba ta da wannan hurumin yanzu a rayuwarsa ba ta tunanin ko ta tambaye shi zai faɗa mata don da ta rasa yardar shi shi yasa ma bata tambaya ba bata san iya lokacin da ta ɗauka a hakan ba sai da ta ji motsin rafik ɗin tukunna ta ɗago tana kallon shi yanayin da ke cikin idanuwansa ya sa ta rintse ta tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin zuciyarta tana ci gaba da maimaitawa sai da ta ɗan samu nutsuwa tukunna ta buɗe su kallon da yake mata har lokacin tasnim ya kira sunanta a dakushe Zuciya ta na wani irin doka take girgiza mishi kai ya jure 'yan watannin nan tare da ita wani lokacin takan ga gilma ya fiya cikin idanuwan shi in ya kalle ta hakan ba zai faru ba tana jin tarin da ya mata sauki yana fara tasowa saboda numfashinta da baya kaiwa inda ya kamata da sauri ta miƙa mishi hannu ya sa shi cikin nata don shi ma bai jima da bukatar ta taimaka mishi ba jan shi ta ya zauna sosai ta damtse hannunta cikin nashi sai dai yanayin ta baya ƙara mishi komai sai ƙarfin gwiwa abin da yake shirin yi surukansa suna buƙatar sauƙi shi ba sauƙi kawai yake buƙata ba yana buƙatar yadda zai fara taro rayuwar shi tasnim ya sake kiranta wannan karan muryar shi a karye kai ta ci gaba da girgiza mishi hawa yana zubar mata ta manta yadda zuciya take son jin ya kira sunanta ko yaya ne yadda ta yi kewar magana shi yanzu kam shiru ta fi bukata ba ta son jin duk wani abu da zai faɗa mata ki yi haƙuri kokanta ta je ya fara fita da sauƙi bakinta ya mata nauyin gaske balle ta iya yin wata magana ɗaya hannun nashi ya ɗago sannan ya zame nashi daga cikin nata yana buɗe tafin hannun nata ya ɗora mata takardar da ke linke yana damtsewa ina buƙatar daidaito a rayuwata kina buƙatar sauƙi tasnim kai take girgiza mishi tana wani irin kuka har jikinta na ɓari don Allah don Allah kar ka yi haka kar ka min wannan hukuncin ka bar ni a gidanka ka daina min magana ka ji don Allah kar ka min haka da ke faɗi tana jin takardar da ke hannunta kamar garwashin wuta hakan yasa ta sakin takardar tana riƙe kafaɗa Rafiq ɗin da yake haɗa idanu da ita girgiza shi take yi don Allah don Allah kar ka yi haka ka yi haƙuri ya zan yi da sanka ya zan yi da kewarka ya ki ɗagowa ya kalle ta so take ya kalle ta Duda ta san yana jin sautin kukanta. Amma in ya kalle ta zai fi tausaya mata. In ya ga yadda zuciyarta take tarwatsewa da abin da yake yi zai ji tausayinta ya maida ta. Dan tana da tabbacin mutuwa za ta in ya raba ta da kanshi. Ba za ta iya jura sansa ba. Jikinta ko ina bari yake. Ta kamo hannun shi da sauri tana ɗora kan ƙirjinta. Yaranmu, ka duba darajar abin da yake ciki na in ba ka duba tawa ba. Dan Allah, ka duba wani abin ka yafe min. yana jin yadda take magana da sauri-sauri kamar za ta shiɗe har ƙasa ransa sai dai zuciyar shi na cikin wani yanayi ba zai zauna da ita ba ƙarin hargitsi ce ita a rayuwar shi yanzu zai rantsi akwai sauran ɓangaren da ke doka mata a zuciyar shi sai dai wasu abubuwan da suka fi shi girma sun danne shi yana buƙatar lokaci dai yanzu ko zai iya ɗaga su ko ba zai iya ɗaga su ba cikin nata ya shafa da bai fara alamar tasowa ba har yanzu cikin zuciyar shi yake magana sirri da koma menene a cikin kamin ya zame hannun shi yana ɗagowa sa idanunsa a cikin nata ban ce akwai sauƙi a ƙaddarar rabuwa da ke ba ina buƙatar daidaito a rayuwata yaron mu zai iya jira za ki kula mana da shi kai take ɗaga mishi tana wani irin kuka kamin ta katse shi da faɗin zan kula da shi sosai dan Allah ka bar ni in yi hakan a gidanka kar ka raba ni da kai kai rafik yake girgiza mata yana kai hannu ya ɗauki takarda ya sake saka mata a hannunta kamin ya ɗan miƙe don ya zaro walet ɗin shi da ke aljihu ya koma ya zauna ya buɗe ya ɗauki credit card ɗin shi guda ɗaya yana juya shi don ya ga na wani banki ne sai ya mayar da shi ya ɗauko wani ya saka mata a hannun shi ma da faɗin 3696 shine password ɗin akwai kuɗi a ciki zan dinga tura miki wasu ba kuɗi nake bukata ba ta faɗi muryarta a karye ban da wani zaɓi tasnim haka ne kawai sauƙinmu idanuwan shi take nazari tana neman wani rauni a cikinsu da za ta fake a bayan shi amma ba ta ga hakan ba wani irin kuka ya sake kwace mata zuciya ta kanta ta sarara mata wannan karan dan ta san ba za ta iya ɗaukar rashin shi da ciwonta a lokaci ɗaya ba ba wai ba ta hango zai rabu da ita ba ne ba ta dai hango cewa za ta ji abin da take ji yanzu ba da ta iya jan wani numfashi tana sauke shi a wahalce matsawa ta yi ta riƙo shi jikinta tana zagaye hannunta kamar za ta mayar da shi jikinta shi ma ya riƙe ta wasu siraran hawa yana zubo mishi da yadda babu adalci a cikin rayuwa gaba ɗayanta sun jima a haka kamin ya zame hannun shi daga nata yana miƙewa isa zai kai ki gida zai jira ki har ki gama shirya wani sabon kukan ta ji ya sake kwace mata rafik ta kira sunan shi a karo na farko sautin na daren mishi da wani yanayi mai wahalar fassarawa. na gode na gode da ƙaunarka na gode da komai kai kawai ya iya daga mata yana buɗe kofar ya fice sannan ya rufe kofar tare da wani irin shafi na rayuwarta da kuma wani bangare na zuciyarta da wani irin ciwo na gaske ya daɗe a ƙofar gida a tsaye bai san inda ya kamata ya nufa ba kamin ya ja kafafun shi zuwa bakin hanya yana tare mai tasi tabɗeja a ƙarshen ƙarshe dai rafik ya saki tasnim lallai ko dukan ne ya yi wa rafik yawa abokan hira idan ku manta ba a can baya an faɗi inda tarik ya ce zai je ya samu tasnim ya gaya mata abin da yake ji a kanta kenan bayan wannan sakin ne shin